a masallacin muna suna na nan gwallaga a birnin bauchi yau shidda ga watan safar shekara 1444 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina uku kenan ga watan satumba shekara ta 2022 miladiya darasi na biyu daga cikin darussan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke yi a cikin suratul bakara makon da ya gabata mun karanta aya ta arba'in da kuma arba'in da ɗaya yau kuma da yardar allah za mu tsora daga nan amma kafin nan akwai waɗansu matsaloli da suka rage da ba mu ambata su ba wanda ake bin mu bashin su a cikin darasi na baya yau za mu ambace su kafin mu yi darasi na yau in allah ya so ba laifi ba ne ka sake karanta mana ayoyin wancan makon saboda mu tuno da waɗannan matsaloli mu gabatar da su kafin mu zo na yau in Allah ya so na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون نعم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منكر أنت يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون أشكي آية تبيو akwai matsaloli da muka yi tambaya a kansu kuma ba mu ba da amsa ba a kansu Allah maɗaukakin sarki ya ce wala tashtaru bi ayati samanan kalila kar ku yi musayar ayoyi na da wani tamani kaɗan na abin duniya da za a baku kuna matsayin sai da ayoyina domin ku sai abin duniya ko ku samu abin duniya da su to sai muka ce wannan faɗin cewa kar a yi amfani da ayoyin Allah domin neman duniya yana bukatar waɗansu matsaloli da suke da alaƙa da wannan farko dai asali wannan Allah yana magana da ahlul kitabi ne amma idan Allah ya yi hani ko mawaye ne ya hana to dukkan bayi sun shiga ciki sai dai waɗanda Allah ya ce ban da su haka ko waye Allah ka ji yayi yi umarni a alkur'ani ko da mutanen baya ne to har da ku a ciki sai dai in kun ji a taku shari'ar an ce ban da ku don haka tunda Allah ya ce kar ai musayar ayoyinsa a sai da su domin neman abin duniya mu ma wannan ya shafe mu Allah madaukakin sarki ya hana mu yin amfani da ayoyin Allah don neman duniya su ahlul kitabi duk mutumin da ya zama mai neman duniya da ayoyin Allah a wurin ahlul kitabi ya gaji wannan su ne farkon waɗanda suka fara wasa da ayoyin Allah malaman cikinsu da masana daga cikinsu sai su yi amfani da malantarsu domin su yi kuɗi su yi amfani da iliminsu domin su samu abin duniya to duk wanda ya zama daga cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana da wannan hali to ya gada ne daga wurin ahlul kitabi su sananne ne haka a wurinsu tun a zamanin annabawansu suna nan waɗanda suke da sani daga cikinsu ɗaya daga cikin hanyar munafuncinsu da irin munafukansu suka bambanta da irin namu na yanzu ko lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine su rinka ha'intar annabawan da saƙon da suka zo da shi su su rinka samun abun duniya da sakon? wannan ya ci gaba har ya zuwa yanzu idan kana neman waɗanda suka fi kowa arziki da sunan addini to ka samu ahlul kitabi musamman kuma mu a nan makwabtanmu kiristoci manya-manyan malamansu waɗanda suka fi kowa ilimi a cikinsu su suka fi kowa arziki yanzu in kana listin waɗanda suka fi kowa arziki a ƙasan nan waɗanda suka zama manya-manyan biloniyoyi to manya-manyan fastoci waɗanda suka yi establishin coci-coci nasu na kansu suke cin taron mutane da abin da ake basu na kuɗin neman albarka da shi suke tarawa suke yin arziki wannan asane yake ba a ɓoye ba ko wato cibiyar forbes wadda take fitar da tsarin waɗanda suka fi arziki a duniya tana sa manya-manyan fastocin najeriya a cikin waɗanda suka fi kowa kuɗi a najeriya da abin da yake bayyane mutum goma cikin waɗanda suka fi kowa arziki daga cikin manya-manyan fastoci a najeriya pastor chris okoti shugaban cocin pentecostal church wadda take da cibiya a lagos bilonia ne apostle john suleiman wanda ke jagorantar cocin omega fire ministries wadda take da cibiya a jihar edo bishop bishop oyedele orise jafo tsohon shugaban kan na najeriya wanda aka kama shi da jirgin samansa private jet makare da dalolin amurka a ƙasar wato south africa a kwanakin baya da kuka sani shugaban cocin word of life bible world of life bible church da pastor sam oyedele shugaban cocin daystar christian center a lagos da sol eneche shugaban cocin dunamis international center duk waɗannan da nake faɗa manya-manyan billionaires ne waɗanda sun mallaki jiragen sama nasu na kansu daga kan guda ɗaya zuwa biyu zuwa sama da haka har zuwa wanda ya fi kowa kuɗi a cikinsu wanda yana ɗaya daga cikin listin waɗanda suka fi kowa kuɗi ma a najeriya shine david oyedepo shugaban cocin living faith church waɗannan mutane dukansu an san su da ba su da komi sai sakamakon sunan addini wanda waɗansu ke zuwa suna biya domin neman su su haɗa su da Allah su kuma sai su ɗauki kuɗinsu su tara sai zama mallaka ce su ta kansu sun mai da aikin coci ya zama kamar enterprise ne kamar ka buɗe kasuwa ne idan dai ka buɗe coci shi sa kowa ke ƙoƙarin yadda zai yi ya wuce ɗan uwanka yawan jama'ar ka yawan jarinka to Allah ya ce mu malaman musulunci kar su yi koyi da irin wannan domin in kai haka ka yi abin da Allah ce wala tashtaru bi ayati samanan kalila yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya rufa asirin malaman addini ba za ka taɓa ganin irin wannan list ɗin ba duk da cewa wato ita wannan cibiya da take fitar da wato al'aluma na masu arziki ai ba a ɓoye yake ba duk mutum mai arziki za a fitar amma babu malamin musulunci ko mutum ɗaya daga cikin wannan ɗin. duk malamin musulunci da aka same shi da wannan za ka samu ɗan kasuwa ne ko malamin musulunci ne amma kuma mai yiwa yana harkar jiragen sama malamin musulunci amma yana halkar abu kaza da abu kaza sai zama wancan ne ya sama masa arziki amma ba a masallaci ya samu ba walillahi alhamdu wal minna to Allah ya ce wala tashtaru bi ayati samanan kalila yana daga cikin abin da wannan ayar take nuna mana cewa ba yana magana akan ahlul kitabi kadai bane ko da baka yi kuɗi mai yawa irin na 'yan ahalul kitabi da ke amfani da coci don su samu kuɗi ba kai ma idan ka yi amfani da masallaci ko ka yi amfani da kotun shari'ar musulunci ko ka yi amfani da wani ofis da ke da alaƙa da addini wanda sai an ja aya ake yin aiki a ofishin ko sai an ja hadisi ake yin aiki a ofishin muna da hukumomi da yawa waɗanda suke da alaƙa da kula da addini ko da na gwamnati ne muna da kuma cibiyoyi ko ƙungiyoyi masu zaman kansu na addini waɗanda da sunan addini suke tafiya kuma ake iya samun kuɗi ta hanyarsu to idan ka yi amfani da ƙungiya ta addini ko ta cibiya ta addini don ka azurta kanka kai ma ka faɗa cikin wannan aya haka imamu shaukani ya faɗa a cikin tafsirinsa a cikin tafsirinsa fatul qadir yace man ya'khudhu rishwata ala ibtali haqqin amara bi aw isbati batilin na Allahu an faqad ishtara bi ayati Allahi samanan Kalila. duk wanda shi ma yake karɓar wani kuɗi na cin hanci ko wani kuɗi na haram wanda aka tara don addini amma yayi amfani da juya wata aya da ta ce haram don ya mai da shi halal ko wani hukunci da ya ce halal don ya mai da shi haram shi don ya samu wani abu nasa na ƙashin kansa yana cikin waɗanda suka sayar da ayoyin Allah don su sai duniya fa'ida ta uku ita ce duk wanda a yanzu ya yi amfani da ayoyin alkur'ani domin batar da mutane musamman kuma waɗanda suke yin sihiri da ayoyin alkur'ani waɗanda mata ke zuwa wurinsu a yanzu hakan nan muna da mutane matsafa masu sunan malamai ko bokaye masu sunan malami da mace za ta je saboda neman kasuwa na karuwanci ya ɗauki pant ɗinta ya rubuta ayatul kursiyu da jinin hailarta ya ba ta ta sa don ta samu kasuwa sannan akwai waɗanda su kuma za su yi rubutu akan allo su rubuta ayoyin Allah su bayar a wanke a sha saboda a yi saƙon Allah ko saboda wani sihiri duk wanda ya haka faƙad ishtara ayatin lahi tsamanan kalila sannan yana daga cikin waɗanda suka faɗa cikin wannan shine waɗanda suke karanta alƙur'ani su yi sauka don a biya su kuɗi malamai sun ce yana ɗaya daga cikin hanyoyi na cuwacuwa da addini mutum ya zo ya ce maka ina so a yi mun saukan ƙur'ani a yi mun addu'a kai kuma sai ka ce ya biya ka wannan farashin da ake biya akan karanta alƙur'ani ai ayoyin alƙur'ani ba na sayarwa ba ne ana karanta alƙur'ani ne hudan lilmuttaqin kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyar dabba me ya ya hada shi da batun a dauka a karanta don a biya ka kuɗi kai kuma wani ya samu biyan bukata ba laifi ba ne mutum ka ce ya taya ka da addu'a ya maka addu'a kai kuma ka ɗauki sadaka ka bashi saboda ya maka addu'a amma ciniki akan saukar alƙur'ani da waɗansu mutane suke yi kowace sauka akwai kuɗin ta ma na musamman wani zai karɓi sauka sittin wani zai karɓi kwangilar sauka dubu sai ya raba wa alarammomi su yi wani kuma ya ce shi zai yi shi kaɗansa sai ya zauna ya karanta kul huwallahu ahad sau uku a ta'dilu thuluthal qur'an sauka ɗaya kenan sai ya irin wannan ya karɓi kuɗin ya soke wannan ishtara bi ayatin lahi manan kalila ba a yin saukan karatun alkur'ani don a samu kuɗi sannan ba ka kiran mutane ka ce ina bukatar addu'a kai mun sauka sai ka biya shi a'a wane ta yani da addu'a kai kuma ka zo yin addu'ar sai ka karanta qur'ani ba laifi bane sai ya dauki wani abu ya baka da sunan sadaka wannan ba laifi bane amma a jingina sadakar ko kyautar ko cinikin akan biyan farashin karatun alqur'anin shine ma'anan ishtara bi ayati llahi samanan qalila mun fahimta fa'ida ta gaba to idan mutum ba an ce ya karanta ƙur'ani ba ne don a biya shi bi ma'ana ba sai da karatun ya yi ba ya yi takara ne ko gasa da wani a wajen iya karatun ko a wajen haddarsa ko a wajen sauƙin ko a wajen saurin sauka na gama iya karatun ƙur'ani sai aka sa ɗalibai su yi haka sai aka sa farashi wanda ya ci na ɗaya za a ba shi kuɗi kaza. ko za a ba shi mota ko za a ba shi kujeran maka shin shi ma yana cikin wannan wannan shine abin da ake ce musabaka wannan baya ciki wancan mutum ya karanta ne dama saboda yana sayar da ayoyin ko karanta su don a biya shi an ɗauke shi jingan aiki ne ya karanta don a biya shi wannan kuma ya yi ne don a ga wa ya fi iyawa a cikinsu sai a zaburar da kowa ya iya sama da ɗan uwansa saboda su yi fastabiqul khairat su yi wa yusari'una fil khairat yayi sabiqu ila magfiratin min rabbikum yayi falyatanafasul mutanafisun wannan malamai suka ce ba laifi bane kuma baya da alaka da yashtaruna bi ayatin lahi samanan kalila da dalili anan a cikin littafin alfurusiyya na ibnul qayyim Allah ya ji kansa da gafara shafi na ɗari uku da tamanin da ɗaya zan karanto muku kai tsaye yana magana a kan sharhin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na Abu Huraira da yake cewa la tabka illa fi naslin aw khuffin aw hafir hadisi ne ingantacce a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu tsere tsere ko rigegeniya da har zai iya kaiwa a sa masa farashi ko a ce wane riga wane a ce ya ci sai dai akan abubuwa guda uku ko dai akan iya harbi ko akan iya sukuwa kan raƙumi ko akan sukuwa akan dawaki wannan shine ma'anan nafil au khuf au hafiz wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi ya ce ba yin tsere a cikin wannan sai malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufi babu tseren da yafi samun approval a musulunci kamar tseren da za a yi wanda za a koyi ƙarfi don jihadi amma laɗin nan ba yana nufin kar a yi sai wannan ba yana nufi ba wanda ya kai irin wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yace alhajju arafa ba yana nufi alhajju arafatun faqat ai kowa san a cikin hajji akwai tawafi faman hajja albayta fala junaha alaihi an yatawafa bihima shi ma yana cikin hajji amma annabi yace alhajju arafa sannan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la riba illa fin nasi'a ba ribar da ta kai ta nasi'a ba nufi babu wata riba sai ta nasi'a ba a'a a akwai ribal fadl don haka wannan hadisin yana nufi duk inda za a yi rigegeniya akan maganar tsere to babu kamar wannan amma tseren da za a yi da ba wannan ba ma in dai akan halal ne ya halatta ina fata mun fahimta ibnul qayyim Allah ya ji kansa yake cewa al musabaqatu ala hifzil qur'ani wal hadisi والفقه وغيره من العلوم النافعة والإصابة في المسائل هل يجوز بعوض yace tambaya ce a nan a yi musabaka akan haddar ƙur'ani ko akan haddar hadisi ko akan ilimin fikihu ko akan wani cikin ilimin muka masu amfani ko da ba na addini ba ne na zamani ne ko kuma akan wata matsala da ake so wa zai iya gano amsarta wanda zai sa a samu wasa kwakwalwa ta ƙarin fahimta da ilimi ya ce shin ya halatta a yi kuma a sa kofi ko a sa kuɗi a ce wanda ya ci za a bashi dukkansu sun yi ittifaki cewa ya halatta a yi amma shin a yi a sa farashi ya halatta ko bai halatta ba shine saɓanin ina fata an fahimta yace mana'ahu malikun wa shafi'i wa ahmad al'imamu malik da al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad duka sun hana a sa kuɗi ko farashi ko kofi da za a ɗauka sakamakon yin gasa a kan karatun alƙur'ani ko hadisi ko fiƙihu ana fahimta sai ce wa jawwazahu abu hanifa amma imamu abu hanifa annu'man ibn bashir ya ce ya halatta wa shaikhuna haka malaminmu yana nufi shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya qaddasallahu ruhahu yace ibnu taymiya ya ce ya halatta wa hakahu ibnu abdul barri an shafi'i haka al shafi'i ma ya faɗa kamar yadda ibnu abdul barri ya hakaito haka zuwa zuwa lokacin da malam yace faman jawwaza al-musabaqata alaiha duk wanda ya halatta za a iya yin musabaka akan waɗancan abubuwa na harkar yaƙi kamar yadda yake cikin wancan hadisi na annafil da alkhuf da alhadir ya yace a ce har asa za a bada farashi a kai falmusabaqatu ala ilmi aula bil jawaz to ayi musabaka akan wani abu na ilimi shi yafi cancantar a ce ya halatta ma sama da wancan domin da ilimi a wajen jihadi da ƙarfi a wurin jihadi wanne yafi muhimmanci ilimi shine farko ai shi ne ma farko akan tauhidi ballantana jihadi fa'lam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbik baka neman ilimi shine farko don in ba ilimi ba za a yi jihadin ba sai ce idan ya halatta a ce ku yi tsere-tsere a baku akan doki yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ba sai annabi ya ce muku ilimin da zai sa ku gane hakan shi kuma ya halatta sai an yi tsere-tsere a kai ba ai ba sai annabi ya faɗa ba wannan shine qiyasul aula jama'a mun fahimta don haka mutabaka ta halatta kuma ba ta da wani ƙura a wurinta in dai mutum ahlus sunna ne daga jin wannan ya gamsar da shi fa'ida ta gaba akwai wata matsala da ta faru a wata jiha daga cikin jihohin kudancin najeriya da suka kira ni wannan abun ya ɗan kawo zafi a tsakanin malaman sunna shine yin walima ko liyafa ta yayan ɗaliban da suka gama haddar alkur'ani kuma a zo a raba musu kyaututtuka kuma a yi bukukuwa yadda aka saba a ci abinci da sauransu waɗansu daga cikin malamai sun yi zafi suka ce wannan bid'a ce kenan suna nufi yana cikin yashtaruna bi ayati lahi tamanan kalila malamin islamiyya ya koyar da yara daga baya bayan ya koyar da su kuma ya yi amfani da abin wajen nuna wa duniya cewa yaransa sun yi sauka har shi a bashi kyauta ko a ba makarantar kyauta kaga idan bai halatta ba ya shiga cikin wannan ayar kenan to shin da gaske ne bai halatta ba ko ya halatta wannan ya halatta kai tsaye ga dalili hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Abdullahi ibn Umar a cikin sahihu Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza da'a ahadukum akahu idan ɗayan ku ya gayyaci ɗan uwansa wajen wata liyafa falyatihi to ya amsa wannan gayyatar ursan na aure ne au na hawahu ko waninsa ba aure ba walimar yayan ɗalibai ta shiga ciko bata shiga ba walimar suna don haihuwa ta shiga ciko bata shiga ba walimar ka gina sabon gida ta shiga ko bata shiga ba walimar ka ci makaranta ka gama digiri ko an ɗauke ka aiki ko ka dawo daga tafiya ko walimar mata da suke yi kafin ayi walimar maza duk wannan sun shiga cikin auna hawahu Manzan Allah salama ya bashi abu ɗaya ce ko na aure ko na waninsa idan ya halatta a kan mutum ya dawo daga tafiya alƙudumu min safar ko kuma a kan kaciya wa yara kamar yadda magabata suke yi yadda alƙazin iyaz ya faɗa a cikin sharhin sahih ya ce magabata an same su suna yin walima har kala bakwai banda na aure kenan to idan an samu suna haka to duk abin da a yanzu kasan da cewa na farin ciki ne sai ka gayyaci mutane ka dafa abinci ka mai da abin liyafa ka ba su abinci su ci don su yi farin ciki akan wannan abin ko su taya ka murna wannan ba laifi ba ne ka samu appointment sai ka yi walima ko waɗansu suka yi a madadinka ka samu damar gina gida sai ka yi walima ko waɗansu suka yi a madadinka wannan duka ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ursan aw nahwahu an fahimta wannan kuma ita ce fatawar malamai ita ce fatawar allajnatu da'ima duk da cewa waɗansu sun ɗan samu ruɗani na rashin fahimtar fatawar Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz an tambaye shi akan alwalimatu ala khatmil Qur'an sai ce wannan bid'a ce kwarai haka ne bid'a ce akwai ta al'ada da mutane suke a waɗansu ƙasashe idan mutum ya ɗauko tilawar alƙur'ani yana sauka don ya samu lada yana kaiwa min aljinnati wannan sai a kira jama'a sai a yi biki na yayi saukan ƙur'ani kafin ya sake ɗaukowa wannan bid'a ce saboda shi karatun alkur'ani idan kana wannan ibada ce ina fata an fahimta ka sanya mata cewa idan an gama za a yi walima kana bukatar hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta amma duk wanda ya zo bayan an zo yayan ɗalibansa sun gama hadda ba zai ce maka ya yi wannan saboda addini haka ake yi ba ta yadda makarantar da bata yi ba kuma zai ce bata kyauta ba bai jinyina ta da addini ba wannan saboda farin ciki ne na yara sun yi karatu a taya su murna ina fata an fahimta don haka wannan bai da alaka da shi shi yasa malamai suka ce ko da malaman islamiyan ne idan suka ce addini ne ta yadda idan ba a yi ba ba a yi daidai ba ko suka ce wa iyaye za a yi iyaye suka ce ba ma da kuɗi mu ba za mu iya ba sai suka ce dole sai an yi suka alakanta shi da addini wannan ya zama bid'a amma in sun ce al'ada ce tasu kawai baban da ya ga shi ba zai yi ba ba za a ba masa ba sannan ba za su yi amfani da abun su tsora wa mutane wani haraji mai yawa da zai tsananta gare su ba sannan ba za su zo su cakuɗa maza da mata ba ba zai sa su aikata wani abu na haram ba me zai sa ka haramta musu abin da Allah maɗaukacin sarki bai haramta musu ba ina fata mun fahimta waɗannan su ne matsalolin da nake gani sun shafi karatun baya yanzu za mu yi karatu na yau in Allah ya zo mai Allah ya ce ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون نعم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع الراكعين الله كن سركية ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة wa atu zaka warka Umar raki'in Allah ce wala talbisu al bil batil kada ku gwamutsa gaskiya da barna kar ku gwamutsa kar ku hada gaskiya da ƙarya wa taktumul haqqa kuma ku ɓoye gaskiyar wa antum ta'lamun alhali kuna sani wa aqimus sala kuma ku tsai da sallah wa atu zaka kuma ku bada zakka warka'u ma'ar raki'in kuma ku yi ruku'u tare da masu yin ruku'u abinda waɗannan ayoyi suke nufi shine Allah maɗaukakin sarki yana ci gaba da yin ba wa banu Isra'il tun daga inda ya ce ya bani Isra'il a baya to sai ya ƙara musu ga bayan umarnin da ya musu uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum sai a adafi a kansa da cewa wala talbisul haqqa bil batil kar ku rinka gwamutsa gaskiya da ƙarya mana wala takhlitu الحق الذي جاءكم من عند الله بالباطل الذي افتريتموه من تلقاء من تلقاء اهوائكم kakurin kagwa mu tsagaskiyar da ta zo muku daga wurin Allah da soye-soyen rayukanku da ku kuka kirkiro sai ku hada a wuri daya ku sa wanda bai gane bai dauka duka sakon Allah ne akwai abin da Allah ne ya ce gaskiya ne akwai abin da ku yake so amma Allah bai ce ba sai ku haɗa su a wuri ɗaya sai ku jawo ayan ko idan kun zo fassarawa ku shigo da naku sai su ɗauka duka haka Allah yake nufi ko kuma a cikin ayoyin ma ku kawo ayoyin ƙarya waɗanda Allah bai ce ba ku ce duka Allah ne ya ce ko kuma ku ajiye ayoyin a gefe sai ku ɗauko wata magana da idan mutum ya ji zai ɗauka gaske ne alhali ƙarya ne sai ku haɗa tare da maganar gasken da jiya kuka faɗa suka gaskata ku akai yau kuma da kuka da kuka jawo su sai ku faɗi ƙarya sai su haɗa kamar yadda jiya kuka yi gaskiya yau ma gaske ne yayi ya zama kun yi khaltul haqqi bil batil kun gwamutsa ƙarya da gaskiya idan kuka yi haka kuma zai zama wa taktumul haqqa dole a ɓoye gaskiyar ai ko kuma kar ku ɓoye gaskiya idan gaskiyar tana nan wa antum ta'lamun alhali kuna sanin cewa wannan gaskiya ce wa taktumul haqqa da kuma wala talbisu wannan la nahiya ce don ka talbisu kaga zai zama majzum don haka atafi a kansa ne wa taktumul haqqa ba za a ce wa taktumuna ba zai zama majzum ne bi hadfin nun ba daidai yake da ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa wancan duka akwai nunun din wannan ya ce lima amma wannan kuma ya ce la don haka sai ta zama wato za a cire nunun din ko kuma ya zama wato mansubun ne bi hadfi an mudmara ma'anansa wala talbisul haqqa bil batili wa an taktumul haqqa wa fi kilal halatayn yajibu hadfun nun shi yasa ce wala talbisu bai ce wala talbisuna ba alhaqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa antum ta'lamun wawun din haliya ce bi ma'ana la taktumul haqqa hala kaunikum ta'lamuna annahu alhaqqu min rabbikum kar ku koye gaskiya bayan kun san wannan gaskiyar daga Allah take kuma ku ki gaya wa mutane sai ku gaya musu son ranku idan kuka gaya musu son ranku su tun da ba malamai bane duk abin da suka ji daga bakin malam za su ɗauka saƙon Allah ne alhali ɗazu ne kuka faɗi saƙon Allah kun rufe shi kun zo faɗar saƙon zukatanku su ba za su gane ba duk lokacin da mutum ya zariya daga zuciyarsa za su ɗauka daga Allah ne to mutum ya haka ya yi ma'anan wato abin da Allah ya ce talbisun alhaqqa bil batili wa taktumun haka. wa tum ta'alamun alhali kuna sanin hakan wa an tum ta'alamun annahu haq, kar ku yi haka alhali kun san menene gaskiya? ko kuma kar ku yi haka alhali kun san me kuke yi ba daidai bane kuma ku yi wa aqimus salah sannan ku tsayi da sallah Allah madaukin sarki a cikin wancan ayar abin da yake hanawa shine kar a rinka hada gaskiya da ƙarya a wuri ɗaya Allah baya son haka Allah kuma baya son ita gaskiya a ɓoye ta in dai an san gaskiyar ce kuma an gano ta to dole a faɗe ta ko mun ɗacinta Allah ya hana kuma ya tsinewa waɗanda duk suke sanin gaskiya kuma su ɓoye ta su kawo ƙarya ko ɓarna su faɗa a madadinta innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun Allah ce waɗanda suke waɗannan Allah ya tsine musu kuma duk masu tsinewa sun tsine musu innal ladina yaktumuna ma anzala Allahu min alkitab wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim haka akwai tsananin narkon azaba akan duk mutumin da ya san gaskiya kuma ya ɓoye ta ya ƙi faɗe ta idan mutum ya san gaskiya kuma ya ƙi ya faɗe ta to wannan yana cikin wata ukuba ta cewa wata amana ce Allah ya bashi a hannunsa ya ce ya kai sai ya koya amanar ya iya isar da ita shi yasa wannan yana da bukatar dogon bayani amma zai zo cikin ayar a ta'muruna nasa bilbir wa tansawna anfusakum wa antum sulunar kitab sai Allah ya ce wa aqimus salah kuma ku tsayi da sallah ma'anan aqimus salah shine addu'a kama shuri'at lakum muwaffaratan shurutuha wa arkanuha fi aukatiha ku tsai da ita ku yi ta irin yadda aka shar'anta muku ita kuna masu kula da sharuɗanta da rukunanta kuma ku yi ta akan lokacinta wannan shine ma'anan wa aqimus sala wa zaka kuma ku ba da zaka shine adduha kama umirtum ila mustahiqiha muwaffaratan shurutuha wa arkanuha ku ba da zakka ga waɗanda suka cancance ta ta yadda ya cancanta a bayar a lokacin da ya cancanta wannan shine wa aqimus sala da kuma wa atuz zaka waɗannan tagwaye ne guda biyu da Allah ke haɗa su a ko'ina irin yadda ka ji da wannan lafazi kamar da imamu al-imamu al-qurtubi yake cewa amrun ne ma'ana wujub umarni ne da yake nufin wajibi haka Allah ya maimaita su wa aqimus ta wa atuz zaka ko fa aqimu salata wa atu zakata har guda sha biyu a cikin qur'ani dukkan su kuma abun da suke dauke da shi guda ɗaya ne dole a tsaye da sallah dole a bada zakka idan kai ɗaya ka bar ɗayan to ɗayan ba zai cika a madadin ɗayan ba in dai har ka zama cikin waɗanda suka cancanci su bada zakka to duk sallar ka ba za ta kubutar da kai ba don baka cika ayar ba warka ma'ar raki'in sannan Allah ce ku yi ruku'u tare da masu ruku'u Allah yana nufi wa sallu ma'al musallin ku yi sallah tare da masu sallah to amma sai Allah abbara anis salati bil wuqu' li'annahu juz'un min as-salati wa ruknun minha Allah ya faɗi ruku'u a madadin sallah saboda dama ruku'u rukuni ne a cikin sallah to Allah yakan faɗi rukuni yana nufin gaba ɗaya abin don ya nuna maka muhimmancin abin a cikin sallah ya kai yadda in babu shi babu sallah shi yasa a madadin sallan ma aka faɗe shi duk sallar da babu ruku'u ba sallah ba ce shi yasa Allah ya ce warka'u ma'ar raki'in yana nufi wa sallu ma'al musallin duk sallar da babu sujada ba sallah ba ce shi yasa Allah zai amfani da sunan sujada yana nufin sallah ne kalla la tu'ihu wasjud waqtarib yana nufi kai sallah sai aka faɗi sujada kadai saboda juzu'i ne da ba za ka iya raba shi ba da sallah haka kuma tsayuwa a cikin sallah hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku tsaya a cikin sallah saboda shi ma rukuni ne a ciki haka kuma karatun da ake yi na alqur'ani daga fatiha zuwa abin da ya sawwaka cikin sallah rukuni ne dole sai an karanta fatiha aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna yana nufi wa salatal fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda dan ya nuna maka muhimmancin karatu a cikin sallah mu gane wata hikima ta ubangiji dukkan abubuwan da suke sune positions din cikin sallah Allah ya ba da ayar da ta wakilce su don ya nuna maka sallar dama tsayuwa ce da sunkuyo da kuma sujada da kuma zama shine gaba ɗaya sallar shi yasa Allah ya faɗi duka waɗannan sai ɗauki kowane rukuni a ciki sai ya mai da ita a matsayin aya a madadin sallar kaga tsayuwa ya faɗe ta mun ji da abin da ake karanta ba a cikin tsayuwar ya faɗa wa ƙur'an alfajir haka a cikin ruku'u ya faɗi ruku'u haka a cikin sujada ya faɗi sujada a cikin sujada su kuma abin da ake karantawa a cikin su shine tasbihin da yake ciki shi ma sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa minan laili fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila kaga sabbihu laylan tawila sai faɗi tasbihi yana nufin sallar ne saboda yan saboda tasbihin yana cikin sujada kuma yana <clears throat> kuma yana cikin ruku'u don haka waɗannan rukunai ne a cikin sallah waɗanda idan babu su sallah ba za ta cika ba Allah maɗaukin sarki yakan iya haɗa su kuma a wuri guda kamar yadda Allah ce wa ahidina ila ibrahima wa isma'ila an tashira baitiya للطائفين والعاكفين والركع السجود ما ركوع ما سجدة kaje yana nufi wal musallin sai ya sa musu ruku'u da sujada tare kamar yadda Allah ce ya ladina yana nufi sallu ku yi sallah kaga yana nufi a madadin sallar sai ya dauki ruku'u da sujada don ya nuna maka muhimmancin ruku'u da sujada a cikin sallah haka wannan shine ma'anan warka umar raki'in ku yi sallah tare da masu sallah ibnu al-imam al-qurtubi anan Allah ya masa rahama yake cewa warka'u ma'ar raki'in wannan ma'a din yace tufidu al-ma'iyyata wal jam'iyya tana nufin yi tare kamar Allah yana cewa ahlul kitabi ne wato sallu ma'a muhammadin sallallahu alaihi sallama wa atba'ihi wa ta'ala ma'ahum takunu minal mu'minin in zai tabbata ce kun yi imani da Allah to warka'u ma'ar raki'in ku zo ku rinka yin sallah tare da masu ruku'u shine annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da mutanensa mabiyansa ku rinka yin sallah tare da su in ba ku yi tare da su ba to imanin ku bai cika ya zama imani ba wannan a takaice shine tafsirin waɗannan ayoyi guda biyu sai fa'idojin da suke cikin su fa'ida ta farko Allah maɗaukakin sarki ya ce mana wala talbisul haqqa bil batil kar ku rinka haɗa gaskiya da ƙarya wannan ayar babban saƙo take isarwa da kuma kusa akan mutanen da muka yi magana a kansu a baya waɗanda suke gani za iya khalqul adiyan a haɗa addini a wuri guda suna gani da addinin kirista da addinin yahudu da addinin musulunci suna ce musu al'adiyanul ibrahimiyya addinai ne wanda suka samo tushe daga annabi ibrahim sau da annabi musa da yahudawa suke bi jikan annabi ibrahim ne addinin kirista da suke bin annabi isa dan maryam jikan annabi ibrahim ne annabi muhammad sallallahu alaihi sallama jikan annabi ibrahim ne sai suka ce duka a gida ɗaya aka haife su uba ɗaya ne uwa kowa da tasa don haka ku tunda gidanku ɗaya ai addinin kuma ɗaya shine ƙasa ɗaya al'umma ɗaya addini ɗaya ba bambancin addini wannan ƙarya ce Allah ya ce wala talbisul haqqa bil batil kar a haɗa gaskiya da ƙarya shi yasa waɗansu suka yi ƙoƙari yanzu wai za a iya haɗa ƙur'ani da bible da kuma littafin wato attaura da old testament da new testament da alƙur'ani sai a musu guda ɗaya in ka buɗe wannan shafin sai aka faɗi ayar da take magana kan qur'ani sai a kawo su ayoyin da suke kama da irin wannan a bible da kuma a taura sai ka gane cewa duk tafiyar ɗaya ce ƙarya ne ba ɗaya ba ce akwai wani da ke ce masa ijaz nakvi ba amurke ne dan san francisco eh, likita ne wanda ya yi dan wani abu na yaƙi da jahilci a karatun addini amma sai zo masa karamin sani hukumi wai shi born again muslim ne sai rubuta wani littafi wanda ya sa masa suna the three abrahamic testament littafi ne guda ɗaya wanda ya haɗa ƙura'ani sai ka haɗa ka buɗe sai ka ga a ah, ikon Allah duk ashe daga wuri ɗaya ne ana ta rigima a kai duk ubangijin ma ɗaya ne so in ka buɗe ta nan ka gaya maka gaskiya sai ka je can gaba ka buɗe ka ce shi ma nan gaskiya ne sai ka haɗa duka idan aka je wurin Allah sai ka ce kai wani addini kake yi sai ka ce duka addinin ka na yi to amma za su haɗu duka su zama ɗaya ba za su taɓa haɗuwa duka su zama ɗaya ba shi yasa aka haɗa musulmi da yahudu da kirista sai aka ce da su kowa ya tabbatar mana da abin da zai sa a ce ne kaɗai ɗan aljanna sauran ‘yan wuta ne aka kira ba yahudi wa yahudu laisatin nasara ala shai kuma yace lan yadkhul jannata illa man kana hudan kirista ma zai gama nasa musulmi da ya zo sai ya ce idan aka je lahira Allah ya ce yahudawa ne za su je aljanna ya ce ni ma musulmi zan je don suna bin annabi musa ne ni kuma na yarda da annabi musa idan aka je lahira aka ce kirista ne za su je aljanna yace ni ma zan je saboda ni ma na yarda da annabi isa amma in aka ce ni ne zan shiga aljanna su su baka amsa za su je ko ba za su je ba bu kafar fa'ida ta gaba ita ce Allah maɗaukin sarki ya ce wa taktumul haqqa bi ma'ana wa la taktumul haqqa wa antum ta'lamun kar ku rinka ɓoye gaskiya alhali kun sani don haka haramun ne ɓoye gaskiya yana daga cikin ɓoye gaskiya shine a tambaye ka abin da ka sani a addini kuma ka ki faɗa duk abin da ka sani aka tambaye ka to ka faɗa iya abin da ka sani ko da ya saba wa fatawar waɗansu kai abin da ka sani nan ka faɗa sannan ko da in ka faɗa zai sa a zarge ka to Allah ce wala ya kafu na laumata la'in shine wala taktumul haq kar a ɓoye gaskiya shi in ka zo da awa ta sunna guda ɗaya ce kawai hanya ɗaya sawa'un suna so ko ba sa so dole ka ce kullu bid'atin dalala shine in ko ka ka ɓoye to ka zama wa taktumul haqqa wa antum ta'lamu haka in ka zo magana akan addinin musulunci dole ne ka faɗi gaskiya cewa addinin musulunci daban wani addinin kuma daban kuma duk wanda bai yi addinin musulunci ba ya bata wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin boye wannan yana cikin kitmanul haq fa'ida ta gaba ita ce Allah ce wa antum ta'lamun idan kun sani wanda aka tambaye shi abin bai sani ba wannan ayar ba ta hau kansa ba Allah ce kar ku koye ne wa antum ta'lamun alhali kun sani idan aka tambaye ka abin baka sani ba amsar ka ita ce Allahu a'lam da abin baka sani ba da abin kake shakka duka Allahu a'lam fa'ida ta gaba ita ce Allah maɗaukakin sarki wato ya gaya mana cewa ya ce wa banu isra'ila kar su ɓoye gaskiyar da suka sani malamai suka ce ma'anan wa taksumul haqqa wa antum ta'lamun ai wa taksumul haqqa alladhi ta'rifunahu fi sidqi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi tajidunahu maktuban indakum fi tawrati wal injil kar ku ɓoye wa mabiyanku cewa akwai maganan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin injila da at-taura shine ma'anan wa taktumul haqqa saboda su in suka zo su canza ayoyin da suka yi magana akan annabi sai su ce ba shi ake nufi ba ba kiristan da zaka tambaya wanda ya sani kuma da yawa daga cikin su sun sani akwai ayoyi a cikin bible daga kan old testament zuwa new testament sama da ɗari a cikin bible da suke magana akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda in dai ka matse mutum yayi yi tawilinsa in ba annabi ba ne ayun ba za su taba iya fasaruwa akan wani ba amma ba zai da ya faɗa ba ne taktumul haka wa antum ta'lamun fa'ida ta gaba ita ce sallah farilla ce Allah ce wa aqimus sala idan ahlul kitabi an ce su yi sallah kai da ba ahlul kitabi ba sai an ce kai sallah wa atu zaka Allah ce a bada zaka wajibi ne ka bada zaka in dai kai imani da Allah fa'ida ta gaba ita ce ya nuna mana cewa ruku'u rukuni ne a cikin sallah tunda Allah ya ambace shi a madadin sallah duk wanda ya yi sallah bai yi ruku'u ba to sallar sa bata yi ba haka duk wanda ya sallah bai yi daga wani daga cikin rukunan sallah ba sallar sa bata yi ba wannan aya tana cikin dalili da yake nuna cewa barin rukuni a sallah sallar ta ɓaci ko kuma raka'ar ta rushe idan da kuskure kai haka amma idan da gangan kawai sai ka wuce sujada to kawai sai dai ka tashi ka sake sabuwar sallah ba ma za ka koma da baya ba saboda ka bar rukuni da gangan ina fata an fahimta wanda ya bari da kuskure shine sai ya koma idan ana iya komawa idan ka tashi daga wani rukuni sai ka zarce baka yi shi ba to idan baka sake dawa a wata raka'ar zuwa irin wannan rukunin ba to za ka iya komawa ga misali ka yi sami Allahu liman hamida sai ka ɗauka ai ka gama karatun sura sai ka yi alƙanutu a lokacin sai ka rikice sai ka ɗauka yanda ake yin alƙanutu bayan ruku'u yanzu ma bayan ruku'u kai ashe kafin ruku'u ne wanda ya halarta da ka gama sai kawai sai ka je sujada ina fata mun fahimta da ka je sujada kaga an bar ruku'u ba a yi ba aka yi sujada har biyu aka taso ana karatu kuna fahimta to sai aka tuna a wannan lokacin ba jefar da raka'ar za a yi ba wannan tsayen da ake din sai a yi ruku'u sai a koma da baya saboda ba a zagayo inda ruku'u take ba ina fata an fahimta haka idan ka manta sujada in dai baka dawo a raka'a ta gaban har ka dawo wurin sujada ba kawai sai kai in makara tsaye ne sai kawai ka koma sujada sai ka dawo sai ka ci gaba daga baya ka yi ba abi amma idan har ka kai inda wancan rukunin yake ka dawo kanka to kawai sai ka jefar da raka'ar sai ka ci gaba idan ka gama sallah sai ka karo wata raka a madadin wancan daga baya sai ka yi ba'adin ina fata an fahimci wannan saboda Allah ce warka umma arraki'in ku yi ruku'u ba ka dole sai ruku'u ta zo a cikin sallah sannan wannan da Allah ya ce a yi ya nuna yana da muhimmanci shi yasa malamai suka ce dole ne a yi ta'adili ko ali itidal a cikin ruku'u da sujada da kuma sauran gaɓoɓi na sallah waɗanda ake ce musu rukun duk wata gaba ta sallah da ta zama rukuni idan baka daidaita ta ba kamar yadda Allah ya bata muhimmanci kai ma in ka je ka bata muhimmanci to sallar ka bata yi ba duk wanda ya zo ruku'u sai boko kawai haka sai ya tashi sallar sa bata yi ba duk wanda ya zo sujada sai ya matse kansa yayi wata irin sujada ba daidai irin yadda Allah yake so a masa sujada ba sujada bata yi ba kar ku ɗauka don baka yi sujada ba ne kawai sallar ka ba ta yi ba a'a idan baka yi sujada daidai ba ma sallar ka ba ta yi ba shi yasa ake ce ali itidal rukunin min arkanin sala daidaita ruku'u da sujada da tsayuwa rukuni ne a sallah kar ka ɗauka yana cikin mustahabban sallah ne ka yi sujada mai kyau ka daidaita bayan ka a yana cikin farillan sallah ne kamar yadda idan ka zo sallah zaka iya a tsaye sai ka jinjinu da sanda kai sallar ai sallar ba ta yi ba ko za ka yi a tsaye sai ka yi a zaune sallar ba ta yi ba to haka kuma idan mutum ya zo ruku'u sai bai miƙe bayansa ba sai ya dunkule haka yadda waɗansu suke yi ko ya zo sujada sai ya takure kansa bai miƙe bayansa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sujada ba sallarsa ba ta yi ba irin wannan sallar ne wani mutum yayi annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ina fata an fahimta baka mutane da yawa da zaka ga suna sallah don Allah mu zama jakadun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda kaga mutum yayi sallah irin wannan sallah jaga-jagar ba ruku'u mai kyau ba sujada mai kyau saboda yana sauri zai koma kasuwarsa ko zai ci gaba da sha'aninsa ko zai ci gaba da kallon kwallo kaga yana sallah haka yana gama haka ce masa baka yi sallah ba ya zama dai an kafa masa hujja in ya ga dama ya sake in bai ga dama ba shikenan ka sauke don kar yi wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun ina fata mun fahimta hadisi ya tabbata cikin sahih cewa Huzaifa ibn al-Yamani ya ga ga wani ya dunkule bayansa a ruku'u sai zai ce masa wannan ruku'u da kai in mitta ala zalika in ka bari har ka mutu irin ruku'in da kake yi kenan yace mitta ala ghairi fitratin lati fatara Allahu alaiha Muhammadan sallallahu alaihi wasallama ka mutu ba akan hanyar Muhammadu Rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam kaga babbar magana ce haka Umar ya taba zuwa ya ga wani yana sallah yayi boko a sujada irin haka sai ya lacce shi sai da ya ya ce masa lawa ce masa wannan sallar da kai kai baka yi kai baka yi sallah ba kuma baka zauna ka huta ba in exercise kake so kai ka je filin kwallo amma in sallah za ka yi kai sallah warka'u ma'ar raki'in mun fahimta fa'ida ta gaba ita ce Allah ya ce warka'u ma'ar raki'in ku yi tare da masu yi malamai suka ce wannan ya nuna cewa a yi sallah tare da masu yi a sallar jam'i to wannan a yi sallah tare da masu yi a yi jam'i mustahabbi ne a yi nufi suna ce ko wajibi ne idan wajibi ne alal kifaya ko alal a'yan wannan guda uku shi ne saɓanin malamai waɗansu suka ce suna ce mu'akkada yin sallar jam'i saboda Allah ya ce warka umar zaki'in kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 daraja sallar jam'i ta fi sallar mutum ɗaya da daraja ashirin da tun don haka ce ta fi ana so ka yi kenan ba wajibi ba ne. an gane ko hadisin Abdullahi bin Umar kuma wannan shine ra'ayin jimburin malamai shine ra'ayin malikiya shine ra'ayin hanafiya shine ra'ayin shafi'iyya cewa wato sallar jam'i sunna ce mu'akkada ba wajibi ba waɗansu malamai suka ce a'a wajibi ne amma alal kifaya wajibi ne ta yanda idan waɗansu sun zo masallaci sun yi to sun ɗauke ma wasu wasu suna iya yi a gida amma dole a yi jam'i in ba za ka samu jam'i ba wajibi ne ka zo ka yi a masallaci amma in za ka iya samun jam'i ko a musalla ko a gida ko a kasuwa ko baka zo makallaci ba ba wajibi ne in dai waɗansu za su yi amma in ba za a yi ba wajibi ne kai ma dole ka sai ka zo ina fata an fahimta wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malaman shafi'iya shine ra'ayin al-Imam nawawi a sharhin sa na wannan hadisin a cikin sahihu Muslim da kuma a cikin al-Majmu' shine kuma ra'ayin ma malaman Hanabila Ibn Qudama a cikin al-Mughni haka ya faɗa cewa farilla ce amma alal kifaya wasu na ɗaukewa waɗansu sauran mutane suna iya yi shi yasa yake cewa wa tasihhu fil baiti was sahara ya halatta kai jam'in ka a gida wannan shine ra'ayin malaman malikiya da yawa zaka ga sun faɗa cewa kana iya zama da matarka ko ma da kuyangarka in ka zaka ka tsaya anan ta dan kai kai ta bayan sallar ta yi ku riga kun yi jam'i warka umma arraki'in Allah ce ku yi tare da wasu karkai kai kadai an fahimta ko amma malaman zahiriya wanda sun samu goyon bayan wasu malamai kamar shekul islam ibnu taymiya da malam ibnu usaimin duk wanda yake karanta fatawarsa zai ga ya ce sallar jam'i wajibi ne ko a halin tafiya kake wajibi ne balle kana zaman gida in dai kai namiji ne saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sala in dai kana tare da su ana yaƙi ma to kai ka tsayar musu sallah ka zama liban su bi ka a jam'i idan ana yaƙi Allah bai sauke musu ya ce kowa yi sallarsa shi kadai ba yaya za a ce kuma sallah wato a gida a cin shi kuma ya halatta ka yi kai kaɗanka ana fahimta da kyau ko don haka sai suka ce sallar jam'i wajibi ne to wannan zancen ya fi ƙarfi saboda wannan dalilin to amma shin sallar jam'i wajibi ne ba suna mu'akkada ba amma sallar jam'i dole sai a masallaci shine matsala ta biyu da ɗazu na fara shigar da ita ko kuma a'a ko a gida kai ka saukar da wannan farilla ta yin jam'in sallar jam'i wajibi ne ko ba wajibi ba wannan matsala ce daban sallar jam'i sai a masallaci ko zaka iya jam'i a gida wannan kuma wata matsala ce daban yanzu akan ta muke mun gama da waccan sallar jam'i dole sai a masallaci wannan shine ra'ayin zahiriya sallar jam'i dole a yi amma ba dole sai a masallaci ba wannan shine ra'ayin waɗanda na faɗa a tazu cikin malaman shafi'iya da hanabila sallar jam'i ba dole bane kana iya yi kai kaɗanka in kai a gida ma ya yi, amma in kai jam'in ya yi, amma ya fi lada ne in kai kai kaɗai ma ya yi. wannan shine ra'ayin jumhur an fahimta to amma sallar jam'i kuma a masallaci wajibi ne in ji waɗannan suka ce saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kamar da yake cikin hadisin Abu Huraira ce, sora kaɗan da na sa an ɗauki itatuwan wuta da bakin wuta na je gidajen waɗanda ba sa zuwa masallaci na na ƙora musu gida laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma antaliqa ila rijalin la yashhaduna as-salata fa suka ce duk tausayin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai je kona gida wannan dole wajibi ne sannan hadisin Anas dan Malik na Abdullahi ibn Ummi Maktum wanda ya zai ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama baya da dan jagora kuma masallaci in yana zuwa yana wahala shin za a bashi sauki annabi ya ce masa an baka sai dai jiya annabi yace zo hal tasma'un nida kana jin kiran sallah daga gida yace ina ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ajib ka amsa la ajidu laka rukhsa ban sama maka wani sauki ba a shari'ar Allah dole ka zo masallaci idan an yi haka wa makaho to me gani fa matashi mai gani da ido hudu fa saboda haka wajibi ne sallar jam'i a masallaci amma su sauran malamai suka ce ba wajibi bane dole sai a masallaci su suka ce dalilin su shine saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma waɗansu da ya gansu yayi sallah su kuma suna baya ba su yi ba sai ce ma mana kuma an tu salli ya ma'ana me hana kuma ku yi sallah tare da mu ba suka ce sallai na fi halina mun yi sallah a gida sai annabi ce kar ku ƙara haka ko kun yi sallah a gida in kun zo kun samu ina sallah ko ana jam'i ku bi jam'in waccan taku sai ta zama nafila annabi ya ce tana ba ta yi kyau ba ya ce kar ku ƙara yin sallah a gida a ce kar ku ƙara ganin ana sallah ku kuma ba ku yi sallah ba suka ce ya nuna ashe sallar ta yi na biyu suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wato kamar yadda nana Aisha ta ce ya yi sallah a gida waɗansu suka zo suka bi shi har ya yi sallah a zaune yana sallarsa a gida ne suka zo suka bi shi lokacin bai da lafiya sai aka ce ashe ana iya yin sallar jam'i a gida inda shi kaɗai da bai da lafiya ne mai wannan uzurin da sai ce ku ku je masallaci ni kaɗai zan yi a gida sai bi su suna tsima sai ce ku ku zauna duk da baku da lafiya idan kuka bi liman fa idza salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'in sai aka ce tun da yau yarda suka bi shi ashe ya halatta a jam'i a gida kenan ina fata an fahimta ni dai zancen da yafi kwanta mun a rai shine wajibi ne ka je masallaci amma idan ka yi sallah a gida na jam'i ma sallar ta yi saboda waɗannan hadisai sun nuna sallar ta yi waɗancan kuma sun nuna dole ne a zo masallaci to sai matsala ta ƙarshe ita ce shin yaya sallar jam'i ga mata kuma shin ya wajaba su ma ya shi ma mustahabbi ne mata suna iya zuwa jam'i eh mustahabbi ne in ji malaman shafi'iyya da hanabila a'a ba mustahabbi bane in ji malikiya da hanafiya malikiya suka ce mata ba ruwansu da masallaci hanafiya suka ce akwai fitina a ciki za ka su zauna a gida su malikiya suka ce su mata ba dora musu ba amma in ta zo ta yi sallar ta yi amma mace ta ja mace sallar ba ta yi ba hanafiya suka ce ba dora musu ba kuma ba musu mustahabi ba ne amma in mace ta ja su sallar ta yi kun gane bambancin to amma hanafi hanabila da shafi'iya suka ce mustahabbi ne suna ne gare su idan suna so kuma in sun zo za su samu lada amma kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce su yi sallah a gida ya fi musu lada amma in sun zo samu ladar jam'i in sun yi sallah gida kuma za su bi ladan biyayya da sallah a ɗakin miji amma ya ce wancan ya fi an fahimta ko don haka yin sallan jam'in mata ya halatta kuma ya inganta a sunna annabi sallallahu alaihi sallama mata a zamaninsa suna jan sallah an samu a cikin sunan da asar nana aisha ta zama limamiya ummu salama ta zama limamiya sannan ummu waraka ta kasance tana jan mata sallah kuma har annabi sallallahu alaihi sallama ya naɗa mata ladanin da zai je kola kiran sallah sai matan su je gidanta shi kuma ya dawo ya sallah a wurin maza don haka wannan ya nuna cewa ba laifi bane sallar mata kuma babu laifi idan sun yi jam'i a tsakanin su amma ita babu limami yanda za ta wuce gaba sai dai ta tsaya a tsakiyar safu dan mata suna jefe damanta da hagunta in ta yi ruku'u da sujada su kuma su yi mata biyayya abinda lokaci ba mu daman mu faɗa kenan wanda ya zama daidai a ciki Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya kai mana wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.